da ake kira kutuwatun ilista'ada wallafawar dr abdulmuhsin abdulkasif imam wa khatibun limasjidin nabawi shi ne wallafa littafi din muna shafi ina jin na tara ne ko na muna shafi na goma sha bakwai ko wannan darasin na shida ne a cikin littafin ma'anar dai sunan littafin shine matakai zuwa ga cin nasara a rayuwar duniya da talakar kuma wannan shine hadaf da burinmu kowane mutum yana da burin ya samu cin nasara a rayuwa ta duniya da kuma talatar yau malam ya ambaci abubuwa da yawa mun yi darussa guda shida har mun zo inda malam ke magana ta yaya za a yi gane na ci nasara kuma menene hanyoyin samun nasara da kuma wane ne aka haramta masa cin nasara a cikin rayuwa ta yaya za a yi in gane ni na ci nasara a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira wannan mun tattauna shi a darussan da muka yi a baya kuma mun faɗi matakai da za a bi a kai ko kuma yanzu ne za mu faɗi matakan da za su bayyana cin nasara shi ne kutuwa tun ilasta matakai zuwa ga cin nasara abu na farko da malam ya ambata a wajen matakan cin nasara a duniya da lahira shine al-ikhlas wato yin abu don allah malamai suna da maganar cewa ma kana lillahi ya kase wanda ya zama an yi shi don allah to zai kai da cin nasara da samun nasara da samun sakamako abinda biyu ya zama ba don allah aka yi shi ba mun munfasil wannan abin ba zai kai da cin nasara ba don haka komin karancin aiki mutum ya aikata shi ya zama don allah misali a ce ko da yankan farce ne za ka yanke shi ne saboda cewa ya suna annabi na dan allah wanda da yawa akwai ayyuka da za su iya kaiwa dan adam zuwa ga cin nasara amma yawanci hankalin mutane da kaiwa gurin ba saboda ba a ma ɗauke su a matsayin kamar ibada da su ji misali mutum yana karkada almakashinsa yana tafiya ya kace masa ya zo ya yanke ma kamata ya yi yankan farce nan da zai yi maka kana da kudurin cewa annabi ya ce ka yi domin yana cikin fitira ta ɗan adam mana annabi ya ce a yanke farce a kawar da gashin mara a yi wa mutum kaciya ya ce wannan suna ce ta fidara kaga mutum in zai yanke farce dan Allah to yana fa ibada ne kuma har lokacin da farcin ya sake turowa ya sake wani ibada yake akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane suna ganin su kamar ba ibada ba ne ibada ce duk lokacin da za ka yi su ka saka ba nan ka cewa ibada za ka kuma ka yi don abu da yawa za ka ga mutum ya fita da safe ko ya siyo ma iyalansa biredi ko ya je ya indomin ko wani abu dai na karyawa haka sai ya ga kamar ba ibada yake ba duk tafiyar da kake da aikin nan da duk kake yi sunan da ibada ana yi ne a matsayin ibada waɗannan abubuwa dukkan su ibada ce ake yi duk waɗannan sannan ka gangaro kan sallah ka gangaro kan azumi ka gangaro kan su hajji da karatun alkur'ani da sauran dukkan wasu abubuwa kai ya dauta abubuwa ko ta saboda haka duk waɗannan abubuwa mutum yana yin su ne a matsayin wato ibada kuma don Allah shi zai ce mal islas me ake nufi da islas kamar asidar tambaya menene islas ɗin da ake son shi ne zai jagoranci aikin dan adam zuwa wajen cin nasarar dan adam a su da lahirarsa malai ce babul ikhlas da ya haɗu ya dunkule ikhlas ya ɗaure shi a guri ɗaya yadda za ka ji daɗin wato ɗaukarsa ko mallakar shi shi ne ya ce an ta kuna niyyatuka fi hadal amal lillah niyyar ka kawai ta kasance a cikin wannan aikin dan Allah yanzu kaga kamar bayan gida mutum yana gani in yayi hutawa ne amma kuma nau'i ne na ibada saboda an faɗi abin da za ka je ka yi kafin ka shiga ban ɗaki ya za ka yi in za ka fito ya za ka yi ka je ya za ka tsuguna waɗannan duka da yawa mutane suna yi kawai don su huta ne sai ce maka kashi yake shi kawai shi kenan yana ganin dai ai ba wani abu bane ya je ya tuntula kashin kawai ya bari shi ke a'a ladubban da aka shimfiɗa don yin bayan gida allah lada zai ba kaga mutum ya ga cewa ko ya sai nama ko kaza ko tumbin saniya ko wani abu an masa farko su kawai abin da zai kalla zai ji daɗi da ɗan gishiri da ɗan magi da ɗan ruwa da ɗan mai da aka haɗa wannan daɗin da za ka ci kawai ka ji cewa allah ne ya ce kulu ku ci washi rabu kuma ku sha ka saka cewa wannan aikin ma shi ma na Allah kake daga in ka zo ci ka yi basmala ka ci da dama ka yi tawadu'i kar ka yi girman kai to shi kenan cinka da ka shi kenan har ma hadisi cewa yake idan kai yi bismillah ka gama kuma ka ce alhamdulillahi lalzi a ta'amani la wala kowata mun gafarta maka kananan zunubanka jama'a shi ko Allah bai da hasada wallahi ubangiji bai da hasada kawai so yake mutum ya shiga aljanna ga jin daɗi ga kuma abin zaka kalli sutura a ce ka sa ka ko wani abu ce ta ma kyau ko don kunya za ka saka sutura don baka ka son a ka tsirara ko kama ka ga sakawan akwai yadda musulunci yake ka saka kawai dukkan komai da ka sani wannan shine zai baka ma'anar cika faɗin Allah da yake inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati da rayuwarka da mutuwarka dukkan su zaman dan Allah an takuna niyyatuka fi hadha al lillah wannan niyyar ta ta kasance a cikin wannan aikin da za ka yi ta zama dan Allah la bi a zairar Allah kada ka yarda duk waɗannan abubuwan da muka lissafa da sauran waɗanda ba mu ambace su ba kada ka yi nufin wani Allah ba Allah kawai ka yi su dan Allah to shi kenan sai Allah ya baka lada wanda shi Allah ba shi da hasada ba shi da keta ba shi da mugunta asali son ka yake kaunar ka yake tausayin ka yake rahamar ka yake son ka samu lariya an yake kada ka yi su saboda riya ma'ana kenan saboda wani ya gani ya yaba ba don wannan kake yi ba wala su ma'akan kuma ba kana yi ne don aji a ce kai ne wani ba ko don ka aikata wannan abun a ce kai ne wani a rinka jiyar da al'amarin ka ba wala rufe akan kuma ba kana yin abu saboda ka samu wata ɗaukaka ba a'a kana yi ne don Allah ba wai don ka samu wata ɗaukaka a idon mutane ko a bakunan mutane wala ta zallufan kuma ba kana yi don kusantar ka ga wasu ba kada ka yi jonin sallah amma saboda ko mai gidanka ya zo masallaci kada kuma ka yi wani abu ka je wurin karatu don mai gidanka yana gurin a wai duk kana yi ne domin ka samu kusanci da shi wannan aikin ya baci kawai kana yi ne don wa don allah ba ka yi wala ta zallufan inda a hadin ba don ka samu kusanci zuwa ga wani mutum ba wala tarar abu minan nan madhan mu ba kana aiki ne saboda kana sauraren yabo ya zo daga wajen mutane ba wato kana yi yan ayaba in ba ayaba ba sai ka ce za ka bari yabo in ana yi kuma sai ka ci gaba da a'a to duk kana yi ne ba don ayaba ba wala taksha minhum qadhan kuma ba ka jin tsoron wani ya soke ka saboda kawai dai ka yi aikin ne don allah ba yabo kake nema ba kuma in wani ya soke ka shi kenan dama ba kana idan ka dada damansa ba ba kuma don yabansa ba ba kuma don sukarsa ba inama kawai kana yi idan allah fa'iza ta na niyyatuka lillah idan niyyarka ta kasance kadai dan allah ne walam tuzayyin amalaka min ajli bashar baka kawata wannan aikin ba saboda wani mutum misali ake kawo sallah kuma ka tsaya ka kawata sallar saboda mutane su yaba a'a ba ka yi wannan kawata aikin ba ma ka yi ne kawai dan Allah ba ka yi dan wani ya yaba ba malaka in dai waɗannan sharuɗa da muka ambata duk ka haɗa su a cikin aikinka fa anta mukhlisun to kai ba shakka mai ikhlasi kuma a duniya da lahira sai ka ci nasara duk wanda ya hada waɗannan sufofi duk inda zai shiga a duniya zai ci nasara duk kuma in an je lahira zai ci nasara ya ƙulul fubai bunu iyar a rahimahullah fubai yana cewa yana fada ya ce al'amalu li ajilin nas aiki don mutane su yaba sai kai aiki kai aiki don waɗansu su yaba shirkun wannan ka haɗa Allah da wani yanzu duk abin da za ka yi don wani ya yaba wannan shi ne makasudinka a cikin rai to shirka ce ka haɗa Allah ne da wani kada ka yi sadaka saboda mutane su yaba kada ka yi wani aiki don a yaba sai dai ka yi aikin dan Allah amma idan ka yi dan ayaba to wannan shirkun ne wato ya zamanto shirka ne watar kul amal barin aiki kuma li'ajilin nasi dan mutane shi ma ma ne ce riya'un riya ne misali yanzu a ce kullum kana sallar walaha kafin ka fita kai kaɗai ne a ɗaki watakila sai matarka ta gani ko sai yaranka mai yiwa kai to shi kenan sai wata safiyar sai ta same ka a cikin mutane wani dalili ya sa ka yi sammako cikin mutane sai ka ji cewa ya kamata ka bar wannan sallar walahar don kada a ce maka kayi ne to wannan barin da kai shi ne riyan saboda dama ka saba kana yi na ka ba ruwanka da mutane yanzu kawai ta fi kewal imamai mutum zai faɗa ya faɗa don allah kai Imamai za a ce kawai don allah kai amma ka bar wani aiki na allah wai don kada a ce kai mai yin riya ne ka bar aikin to riyan ne ka shiga na farka dai an fahimta saboda haka kawai mutum ya tsaya ya yi danwa <laughs> kawai ka yi don allah shi kenan ka huta wal ikhlasu shi ko ikhlas an yu'afiyaka Allahu min huma shine Allah ya kubutar da kai da abu biyun can abu biyu shine na farko da muka ce yin aiki dan mutane shirka barin aiki dan mutane su ce maka kada kana yin riya shi kuma riyar ne to ikhlasi kuma shine Allah ya kubutar da kai daga ɗayan biyun nan ya zama ba dan kowa kake ba dan wa kake kana yi ne dan Allah fa akhlis jami'a a'mali malai ce ka tsarkake dukkan ayyukanka lahu gare shi shi Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wala ta taqalla li ahadin kada ka rinka tsinkaya ko neman wani mutum ɗaya domin ya yaba maka a cikin aikin wannan babban mataki daga cin nasara a cikin duniyar ka da lahira. duk wanda zai yi dan Allah sai Allah ya taimake shi duk wanda zai yi dan Allah sai ya ci nasara akan kowa kuma sai ya ci nasara a lahira wa adkhil nafsaka ka shigar da ranka ko karan kanka ka shigar da kanka fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah da yace qul fa ya musu inna salati lallai sallata wa nusuki da layyata da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamaci da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su dan Allah za ka tafiyar da su ubangijin talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya shi Allah wa bi zalika umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon mai kauya wuya zuwa da Allah wannan shine ka zamanto mai ikhlas to sai ma da yake al-ikhlas lillah dari sa'ada yin abu dan Allah hanya ce ta samun dacewa da arziki da cin nasara a cikin rayuwa dan adam ya yi abu dan Allah to hanyar ce da zai ci nasara hanya ce da zai tsarkaka hanya ce da zai rabauta hanya ne da zai samu ɗaukaka a gurin shi Allah ta baraka wa ta'ala mala ce zina al-abdi wadatar bawa tana da alaƙa ne ko ta tattaru ne bi da'ati rabbihi da yi ma ubangijin sa to wadata ko ta kudi ko ta lafiya ko ta jin kwanciyar hankali duka tana da alaƙa ne da ɗa'ar da ɗan adam yake yi ba Allah yakan kama masa wannan wadatuwar ta kwanciyar hankali ko ta arzikin ko ta mamaye shi yasa shi aikin sako kullum in Allah za ka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sako bai taɓa ba da kwanciyar hankali ba na haka duk inda ka ga mai zunubi to yana cikin firgita da tashin hankali duk inda ka ga wadda al'amuransa da zamansa da tafiyarsa da aikinsa da maganganunsa da cin abincinsa da tusurarsa da nemansa da duk abin da yake yi da'a ma Allah yake a ciki aka same shi hankalinsa a kwance bai da tashin hankali abu na biyu da zai ke jawo maka kwanciyar hankali da wadatuwa a wajen ubangiji al'ikibalu alaihi shi ne fuskantar Allah kai komai ya taso maka wajen Allah kake komawa komai ma'ana ka fuskanci Allah da rashin ka Allah kake fuskanta da samun ka Allah kake fuskanta da lafiyar ka Allah kake fuskanta da rashin lafiyar ka Allah kake fuskanta kai baka fuskanci kowa ba inama kawai wajen Allah wannan mai wannan hali zai samu wadatuwa a wajen Allah wa ikhlasul a'mali lillah shi ku tsarkake ayyukanka duka su zamanto dan Allah aslud wannan shine ma asalin addini domin duk aikin da ka yi shi in ba dan Allah ba ne to ba zai je ko ina ba shine maganar da muka fara faɗi ma kana lillahi yattasil abin da ya zama to na Allah ne to yana saduwa da Allah abin ya zama to ma kana li ghairillahi fa huwa munfasil abin da ya zama to kuma ba dan Allah aka yi shi ba to shikenan Allah ba ruwansa da shi kuma wannan aikin ba zai je gurin Allah shi zama ne ce al-ikhlas ko kuma ikhlasul a'mal lillah tsarkake ayyuka su zama dan Allah aka yi su to aslul din shine asalin ma addini shine tushen da aka gina karban ayyukan mutane watajul amal kuma shine tutar aikin ma'ana shine yake nuna maka girman wannan aikin ana kawo tuta saboda tuta galibi tana nuna wato abin da ake yi a ƙarƙashin tuta kamar misali idan ka je barikin soja za ka ga tuta tana kadawa ko to tutar ita take nuna maka muhimmancin aikin wannan da irin abin da aka rubuta a ƙarƙashin idan ka ga tutar najeriya misali tana nuna matsayin ƙasar ne ko da kore da fari ko kore yana nuna ƙasar noma ce farin kuma suna cewa yana nuna menene arziki ko da kwanciyar hankali to haka tutar najeriya ta kunshi wannan al'amarin to idan ka je ga tutar soja kaga kunama to tana nuna maka fa akwai harbi dan ka yi a hankali saboda wannan tutar ita take nuna maka waɗanda suka kafa tutar a ƙarƙashin ta suke aiki kuma dan itan suke aiki aikin su kuma dan wannan abun ne haka duk inda ka je wannan tutar tana nuna maka hoton wannan abin da aka kafa tutar don shi idan ka je ma'aikatar alhazai misali ka ga ka'aba to ana nuna maka waɗannan mutanen ba su yana da alaƙa da wannan abu to shi za a nan mala ya ce ayyuka suna nuna asalin addinin ne kamar wanda duk bai ikhlasi ba ba ma addinin yake ba kenan kuma wannan shi ne tutar aikinka shi yake nuna karbuwan wato aikinka wa tariqus sa'ada kuma wannan yake nuna hanyar ka ta cin nasara da haka da waɗannan ayyukan za ka ci nasara da wannan ikhlasin za ka ma nasara a wajen shi Allah kuma ne ce wa huwa unwanul waqar wannan shi yake nuna maka samun nutsuwa domin duk wanda ya aiki don Allah aikinsa ya zamanto ikhlasi dan Allah ya samu asalin addini ya samu tutar taguwar aikinsa a wajen Allah ya kama hanyar arziki da cin nasara a wajen Allah to wannan ya kama tabbataccen samun nutsuwa a rayuwarsa shi na kunwa waka wasu mugun himma kuma yana nuna wannan fahimmarsa babbace kuma himmarsa maɗaukakiya ce kuma himmarsa ta kai inda ta kai domin ta kai shi wajen ubangiji kuma ta ɗaga masa daraja wanda zai yi wannan kuma ya haɗa irin waɗannan sifofi to yana da rujuhanul akal wato hankalinsa yarin rinjaye komai saboda hankalin ya jagorance shi wajen aikata ayyuka na zartattu don haka yana da hankali rajiki mai rinjaye duk inda ka ɗauko shi ka auna shi da mutane zai rinjaye mutane saboda hankalinsa na Allah ne hankalin ya zama mai ikilasi don haka ya zamanto yana da hankali wadda ya rinjaye kowa saɓanin wadda hankalinsa ya zamanto yana haɗa shi ya zamanto yana haɗa Allah da wani to kasan wannan babu inda za shi wala yattimu amrun ana gaya maka duk wani al'amari a duniya da lahira baya samun cika wala ta hasulu barakatun ko baya nuna maka duk wani aiki da za ka yi baya samun albarka cikakkiya illa bi sala'il qasd wa niyya sai mai yin aikin ya kyautata niyya ya kyautata manufa amma idan duk aikin ka ya zama to ba kyakkyawar niyya ba kyakkyawar manufa ba zai zama cikakke ba aikin kuma ba zai zamanto kana iya sabon albarkar aikin ba za ka yi aikin ya watse a banza ba za ka samu albarkar ku kadi amara Allah nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umurci annabinsa Muhammad ira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya umurce shi bil ikhlas yayi ikhlasi fi aksari min aya Allah ya umarce shi da yin ikilasi a cikin ayoyi masu yawan gaske da yawa daga cikin ayoyi fa qala lahu a wani gurin Allah ya ce ma annabi fa'budillaha bauta ma Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake addinin ka zuwa gare shi a wata ayar yana ce masa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din ka gaya musu ni an umarce ni da in bauta ma Allah ina mai tsarkake Allah ko ina mai tsarkake addini na zuwa ga Allah a wata ayar ce masa yayi qulillaha a'bud ka ce Allah kadai zan bautawa mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini na gare shi fa salahul amal kyautatuwar aiki nagartuwar aiki ya zamanto karɓaɓɓe nagartacce abun dacewa a wajen Allah irin wannan aikin yana faruwa ne min salahin niyya daga kyakkyawar niyya da mai aikin ya aikata saboda haka mutane sai su yi ikhlasi su tsarkake ayyukansu wa salahun niyya shi ko idan ka ga niyya ta zama kyakkyawa tsarkakekkiya ta tabbatar da ubangiji shi kadai to wannan niyyar min salahai kalbi ita kuma tana nuna kyautatuwar zuciyar mai aiki saboda haka zuciya idan ba ta da kyau za ta shirka da abu za ta ɗaibo abubuwa munana ta rinka haɗawa da ubangiji ko ta ajiye abu a inda bai kamata ko guluwin ta ya kai ta da ta halaka ko yana iya faruwa wa aslu qabulil a'mal inda Allah asalin abin da yake sa a karbi aikin bawa a gun Allah asalin abin da yake sa a karbi aiki ba yawan sa bane ba yawan aiki yake sa a karbi aiki ba al-ikhlas ma al-mutaba'a kai ikhlasi kuma sai ka bi annabi a cikin aiki kai dan Allah kuma ba za ka yi ba sai yadda annabi kai mutaba'a kai ba kagowa kake ba ba tsaga kai take aikata aikin ya kulu ibnu mas'udin radiyallahu anhu dan mas'ud yana faɗa. Allah ya gade shi yana cewa layan yanfa'u qawlun duk wata magana ba za ta yi amfani ba wa amalun duk wani aiki ba zai yi amfani ba illa bi niyyatin sai da niyya kyakkyawa wala yanfa'u qawlun kuma auki magana ba za ta yi amfani ba wa amalin aikin ma ba zai yi amfani ba wa niyyatun niyyar ma ba za ta yi amfani ba illa bima wafaqa sunnah sai idan mutum ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa a kiyaye su a gane su sosai domin ikilasi baya iya amfani shi kadai sai tare da bin annabi kuma aiki da magana da niyya duk ba za su iya yin amfanin komai ba sai in yi sun yi muwafaka da abin da annabi ya aika kaga kenan anan ana son aikinka maganarka niyyarka su zamanto sun yi muwafaka da dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal ikhlasu azizun fi janib al ibada malai ce shi fa ikhlasi mabuwayi ne a gefen ibada gagarau ne idan ka hada ibadar ka da ikhlasi ba wanda yake jefar maka ita Allah zai karba Allah zai baka sakamako mabuwayin abu ne amma idan duk ibadar da kai ko bin ta zama babu ikhlasi to shikenan ba wata ba inda za ta iya wadatarwa ballantana ta buwaya ya kulu ibnul jauzi ibnul jauzi yana fada ko yana cewa ma a ƙalla man ya amaru lillah mamakin ƙarancin waɗanda suke aiki don Allah so kamar da yawa suna aiki amma ba don Allah ba idan ka tara masu aiki to za ka samu kaɗan ne man ya amadu ta'ala khalisan wanda yake aiki dan Allah a tsarkake yana yin sa ne dan zatin Allah malaka li anna aksara nas domin mafi yawan mutane yuhibbuna zuhura ibadati suna son bayyanar da ibadarsu in zai yi ibada yana son ya bayyana ta a gaban mutane amma idan shi kadai zai yi to zai zama to biribiri ke kawai so wannan shi za yake nuna cewa masu yi don allah yan kadan wa ya kudu ibnu rajabin radiyallahu anhu ko rahimahullah ibnu rajabin yana faɗa allah ya yarda da shi ko allah ya masa rahama yake arriya'u yake ita riya mahdun kamar wata mazangara ce mafada kamar wani kwari ne wanda dan adam in ya nade ba a ganin la yakadu yasduru min mu'minin irin wannan ramin baya kusa ya gangaro daga mumini domin shi mumini kullum aikinsa na Allah ne aikinsa dan Allah yake fi farzi salati wa siyar wajen lantuwar sallah da azumi dukkan yana yi ne babu wani abin da yake yin su dan wani sai dan Allah وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة yake da yawa zai iya yi wa wannan ramin ya gangarar da mutum a cikin sadakar da yake ka yi sadaka kuma ka zo har ka dawo ba dan Allah ba ko ka yi hajji amma ya zama ba dan Allah ba ko ka yi azumi ya zama to ba dan Allah ba ko wani abu mai kama da haka wa gairi imamin al'amalin zahira da wani waɗannan daga cikin ayyukan da suke a bayyane za ka samu wani aikata amma kwaɗayin a yaba masa ko ya zama ba don Allah ba sai ya to ya saka shi cikin wannan awin lati ya ta'adda na ko kuma wasu ayyuka da suke iya amfanin su yake iya tsallakawa daga wanda ya yi zuwa ga wani misali ka yi sadakar abinci amfanin yana tashi daga gare ka yana zuwa wani amma sai ya ta shiga ta bata maka aiki kuma ka sauke tirela guda ka ciyar da mutane amma in ba a yi sa'awa ba ka da lada ga wannan babbar matsala ce abin da ka ciyar na sadaka din amfanin sa ya ma tashi daga kanka ya je amfanin wani domin duk waɗanda suka ci sun amfana amma ko baka samu lada ba to wannan ita ce babbar matsalar aikin da suke a fili na riya an gane fa innal ikhlasa fiha azizun malai ce to lalle a ga muku ikhlasi a cikin wannan aikin fa yana da buwaya da ƙarfin gaske idan ba a same shi ba to aiki baya karbuwa wa hadha al-amal wannan aiki din la yashukku muslimun annahu duk wanda ya ciyar ko ya wani abu ya san cewa riya yake ba dan Allah yake ba to irin wannan aikin ba wani musulmi da yake da shakku akan cewa wannan aikin ba ta ce ne aikin ba ta ce ne kowa duk wanda ya yi wani aiki ba dan Allah ba wannan aikin fatacce ne kawai ba shi da lada a cikin sa wa anna sahibahu kuma lalle ma'abocin wannan aikin wanda zai tsaya yayi aiki ba dan Allah ba ko ya ciyar da dukiyarsa amma ba dan Allah ba ko ya azumi ba dan Allah ba ko ya aji ba dan Allah ba ko ya wasu abubuwa ko karanta alkur'ani ba dan Allah ba ko wani abu zai ya zamanto ba dan Allah ba to aikin batacce ne kuma lallai ne ma'abocin wannan aikin ya tahiqqul maqta min Allah ya cancanci kiyayya a gurin Allah ya cancanci Allah ya ki shi wal uquba kuma ya cancanci uquba daga wajen ubangiji saboda yayi ba dan Allah Allah ka sani وقد افتتح بعض العلماء sashin wasu malamai marubuta littattafai na addini sun buɗe babukan ilminsu wato da wata magana wadda take nuna ikhlasi misalin daga cikin irin waɗannan malamai da suka rubuce-rubuce babin farko suka buɗe shi da nuna ikhlasi kan imamin bukhari akwai imamin bukhari wanda ya sahihul bukhari da kuma al-maqdisi wanda ya yi na abin nan umdatul ahkam littafin da muka fara karatun shi wanda mun yi magana cewa shi ne mawallafin littafin al-maqdisi fi umdatul ahkam wal bagawi da imamul bagawi wanda shi ma ya yi rubutu fi sharhi sunna akwai littafi da ya rubuta ana kiran littafin sharhi sunna wa masabiqus sunna da kuma fitilar sunna والنووي ده إمام النووي والدي في wato النووي والدي ربوتا واتو أربعون حديثا لكم رياض الصالحين شيما waɗannan malamai duk sun buɗe musannafatihim littattafan da suka rubuta bi hadisi innamal a'malu binniyat sun buɗe babinsu na farko suna son su nuna maka ikhlasi kayi dan Allah isharatan minhum ila ahammiyatil ikhlas sun yi nuni ne domin su nuna sun yi nuni daga wajensu domin su nuna maka muhimmancin yin ikhlasi fil amal a cikin ayyuka ya kulu sufiyanu suri sufiyanu suri yana faɗa rahimahullahu Allah ya masa rahama yana cewa ma alashtu shay'an ban taɓa magance wani abu ba shaddu alayya wanda yake da tsananin wahalar magani a gare ni an gane min niyyati kamar niyyata yace babu abin da yake bani wahala kuma ban magance wani abu wanda zan yi magani in rabu da shi ba wanda yake da wahalar karban magani an gane kamar niyyata wannan gaskiya ne yana da wahala ko wannan gaskiya ne kwarai da gaske yace bai bai magance wani abu ba wanda ya fi masa wahalar magani a cikin rayuwarsa kamar niyyar ta tataqallabu alayhi yake domin ita niyya tana jujjuyawa a cikin zuciyar dan adam wataƙila kai aikin ka ji zuciyar tana kan yabo kuma ba a yaba ba maganin wannan abun ya ce ya wahalar da ni kafin in samu mai maganin wannan abun a zuciya domin ya fi kowane irin rashin lafiya wahalar magani ko kun gane maganar da ya fi kowane abu wahalar magani wal ya ce shi aiki min gairi niyyatin khalisa ba tare da niyyar dan Allah ba niyyar ba ta zaman toli waje illa idan Allah ba Ya ce ɗaƙatun muhdara wahala ce dama ce mai wahalarwa kuma rushe shiya. ko kun gane magana duk wani aiki da za ka yi shi ba dan Allah ba to wata dama ta samu kuma damar da za ta rusa ka ka wahalar da kanka ne kawai a banza baka cimma nasara wa juhudun mubassar wahala ce mai tankwararwa wanda take tayar da mutum cikin wahala wahala ce da wahala wa huwa mardudun ala sahibihi kuma har yanzu aikin dawo maka da shi za a yi kaga mutum ya ja wahalar banza kenan Allah ya wallahu ta'ala sannan kuma shi Allah madaukaki ghaniyun ya wadata daga barin wannan aikin ba ruwansa da shi hamidun kuma Allah shine abun godiya ya wadatu daga wannan la yaqbalu min al-a'mali Allah baya karba daga ayyuka illa ma kana khalisan lahu subhanahu sai aikin da ya zamanto dan shi Allah kadai ake yaqulu abu umama abu umama yana cewa al-bahili yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi sallam. wani mutum ya zo zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa kana sai ce ya rasulullah ya manzan Allah a ra'aita rajulan yace zaka bani labarin wani mutum gaza da ya tafi yaki ana gwabzawa da shi a wajen yaki yaltabisul ajra wa zikr ya je ana gwabza yakin da shi yana son lada amma yana son kuma mutane su yaba ya haɗa abu biyu kenan ko yana son lada yana son ayi yabo malaku wannan mutumin sai ya ce ma annabi wannan mutumin me zai samu me a gare shi wakala rasulullah sai annabi ya ce la shay alam ba komai tattare da shi ba zai samu komai ba saboda ya sa cewar ayaba ba gaba dan Allah ba kenan fa'adaha alaihi sai mutumin ya sake tambayar har yanzu ya sake tambaya ga manzon Allah salasa marrat har sa uku yana tambayar manzon Allah ga wani ya tafi yaki yana son lada yana son ayaba masa za Allah ya ce lashe a bai da komai ya sake tambayarsa ya tafi yaki yana son lada yana son ayaba manzon Allah ya ce lashe a lau wa rasulullahi manzan Allah ya ƙulu da yana gaya masa la shai alahu da komai sun makana can sai annabi ya ce inna Allah lalle shi Allah la ya kubalu min al'amal baya karba daga dukkan kowane irin aiki illa ma kana lahu khalisan sai aikin da ya zamanto wato an yi shi dan Allah wa butughiya bihi wajhullah da aikin aka nemi zatin Allah aka nemi yardar Allah akan wannan aiki imamun nasa'i ya fitar da wannan wa yaqulu har yanzu yana fada cewa qala Allah Allah yana fada cikin wato hadisin qudusi ana azna shuraka yace ni na wadata daga barin masu shirka ana shirki daga barin shirka su da suke man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'ifi ghayr ya hada ni da wani a cikin aikin taraktuhu zan bar shi wa shirkuhu ko wa shirkuhu da wanda ya ta da wanda ya hada ni da shi a ciki ana kenan duk wanda ya aiki ba dan Allah ba zan bar shi da wanda ya aikin da shi ya je ya biya shi ni ba na biyan aikin da aka hada ni da wani a cikin sa to wannan shine maratib na cin nasara wato a rayuwar aikinka na duniya da kuma na lahira darasin da za mu ɗora na gaba shi ne mal a'amalun lati ukulisu fi halin fi halin wadannan ayyuka ne da ya kamata don tsarkake su gaban to don Allah wannan shine abin da za mu ɗora a darasin mu na gaba amma nan za mu ajiye yanzu insha Allah sai kuma haɗuwar mu ta gaba insha Allah kuma ɗora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 kurakuran da muke aikatawa Allah muna roƙon ya Allah ka yafe mana ya Allah ka ba mu nasara akan abubuwan da muka sa a gaba Allah ka kiyaye mu daga fitinar masu fitina ya Allah waɗannan kashe-kashe da waɗannan fitintunu da ake yi a arewacin Najeriya muna roƙon ya Allah ka kawo mana agaji Allah idan laifi muka yi ka ba mu ƙofar tuba Allah ka yafe mana ya Allah azzalumai da suke aikata munanan ayyuka kada ka kama mu da laifukan su ya Allah ubangiji ka yafe mana ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah ubangiji ka yafe mana ya Allah muna roƙonka ya Allah zaman lafiya da aminci a cikin mu da mu da kasuwanninmu da gonakanmu da inda duk muke harkokinmu ya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka tsare mu daga sharrin masu hasada da kiyayyar masu kiyayya da makircin masu makirci da muguntar mamugunta da ƙetar masu ƙeta da haɗincin mahaɗinta da hasadar masu hasada ya Allah ka tsare mu ya Allah ubangiji ka ba mu nasara ka tsare jinin mu ya Allah ka tsare mutuncin mu ya Allah ka tabbatar da digadigan mu akan imani da kai ya Allah ya Allah muna roƙon ka gamawa lafiya da kyakkyawar mutuwa ya Allah da kyakkyawar cikawa da samun shahada wajen mutuwa Allah ubangiji ka amsa mana ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته